وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أجل كراتو لتاهم بلوغ المرام muna kitabu kitabu salati babi na bakwai babu sifati salati za mu ci gaba karatu daga hadisi na 285 insha Allah wannan darasi yana karantar da mu siffar sallar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a aikace hadisin da ibn hajar al-asqalani ya fara kawowa a wannan babi hadisin abu huraira Allah ya kara masa yarda da kuma hadisin rifa'atu bin rafi'in wannan hadisi yana karantar da mu sunna alƙauliya ibn hajar ya fara gabatar da waɗannan hadisai hadisin abu huraira da kuma hadisin rifa'atu bin rafi saboda waɗannan hadisai sun kunshi siffa ta sallar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta bayaninsa shi kansa wannan shi ake nufi da as-sunna al bayanin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fi ƙarfi akan aikin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kawo bayani game da siffar annabi eh, sallar annabi sallallahu alaihi wa sallam a hadisin abu huraira da kuma hadisin rifa'atu bin rafi yanzu zai karantar da mu siffar sallar annabi sallallahu alaihi wa sallam a aikace وعن أبي حميد الصائدي an karbo hadisi daga abu humaidin as-sa'idi idan aka ce as-sa'idi ana nufin ya fito daga kabilar banu sa'ida ɗaya ne daga cikin kabilu da suke madina radiyallahu ta'ala ya anhu Allah ya kara masa yarda shi wannan sahabi abu humaidin as-sa'idi ya shahara da alkuniyarsa ya shahara da wannan alkuniya abu humaidin hatta kai ga ana ma saɓani game da asalin sunansa ire-irensa suna da yawa daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka shahara da ainihin alkuniyarsu har ma aka nemi mantawa da sunansu na asali ana cewa sunansa abdurrahman bin amrin kuma a wata riwaya ana cewa sunansa Almunzir bin sa'ad bin malik as-sa'idi mahaifiyarsa ita ce umamatu bintu salaba babu shakka yana daga cikin manyan sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mazauna madina wato yana cikin manyan sahabbai da ake kiransu al-ansar baya ga haka abu humaidin yana cikin malamai a sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cikin malamai don haka sahabbai sukan ɗauki karatu a wajensa tun lokacin da manzon Allah yake da rai malami ne jabir bin abdullahi al'ansari yakan ɗauki karatu wajen abu humaidin asa'idi don haka babu shakka babban sahabi ne na manzon Allah ana cewa ya halarci yakin uhudu da dukkan wani yaki da ya zo a bayansa ya rasu hijira na da shekara 60 a zamanin mu'awiya yana shugabanci wato kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya abu humaidin yana da rai ya ga zamanin khulafa'ur rashidin sayyidina abubakar umar usman ali sai zamanin mu'awiya kafin na Allah ya karɓi abu humaidin as-sa'idi radiyallahu anhu ya ce, ra'aytu an Nabiya sallallahu alaihi wasallam ga annabi idza kabbara idan yayi kabbara ja'ala yadayhi hazwa baihi. yana saka hannuwansa daidai kafadunsa wa idza raka'a kuma idan yayi ruku'u amkana ya daihi yana tabbatar da hannuwansa min a kan gwiwoyinsa yana tabbatar da hannuwansa a kan gwiwoyinsa idan ya yayi ruku'u Sun hasara dhahrahu sannan ya miƙar da bayansa sannan ya miƙar da bayansa wannan ya gwada cewa idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi ruku'u da farko yana dora hannuwansa akan gwiwoyi ya tabbatar da hannuwan akan gwiwoyi sannan ya miƙar da bayan duk mai kallon annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana sallah zai ga haka a littafin nailul autar na al'imamu shaukani mujallaji na biyu shafi na 318 ya ce ma'anar hasara baharahu sanahu ya miƙar da bayansa fistiwa'in min gairi takwisin ba tare da ya bankare bayan ba ba tare da ya bankare bayansa ba yana miƙar da bayan ba wai wato yana bankare bayansa ba haka al'imamun khattabi ya faɗa idan ka duba nainul autar abu humaidin ya ce fa'iza rafa'a ra'asahu idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗago kansa daga ruku'u kenan istawa sai ya daidaita hatta uda kullu faqarin makanahu har sai kowane kashi ya koma wurinsa al-faqar al-imam shaukani yace hiya idamu Buhari. da larabci ƙashin gadon baya shi ake kiransa al-faqar da larabci kasusuwa suna da sunaye da yawa kamar misali ƙasusuwan yatsu suna da sunansu daban yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa bala ƙadirina ala an nusawwiya banana kaga banana ko sunan ƙasusuwan yatsu ne don haka ƙasusuwan baya kuma sunansu alfaƙar abu humaidin asa'idi ya ce idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗago kansa daga ruku'u istawa yana daidaita a tsaye babu sauri hatta ya'uda kullu faqarin makanahu har sai kowane kashin baya ya koma wurinsa ah, don haka alfaqar ba wai kashi bane kawai kashi ne na baya ah, hiyal al-ibamu lati yuqalu laha kharazu zahari sune kasusuwan da ake kiran su kasusuwan gadan baya ah, ana cewa hiya min al-kahili ila al-ajabi sun faro tun daga ƙeyar mutum har zuwa ainihin marasa wannan kashin shi ake kira alfaka fa'iza sajada idan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sujuda wa ba'a yadayhi sai ya aje hannuwansa sai ya dora hannuwansa gaira muftarishin ba mai shimfida su ba wala qabibihima kuma ba mai matse su ba ba mai shimfida su ba ba mai matse su ba واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة كما يفسكنش القبلة وتودا تولير ياتون كفافنسا تولير ياتون كفافنسا سيفسكنش القبلة نما الإمام الشوكاني مغانا يكي فيه حجة لمن قال an samu hujja kenan ga malamin da yake cewa inna sunna an yansiba qadamaihi fi sujud sunna ita ce idan ka yi sujuda ka kafa kafafunka ka kafa sawayenka wa an takuna asabi'u rijlaihi mutawajjaha ila alqibla ya zamanto uh, yatsun kafafun naka mutawajjihatun ila alqibla suna fuskantar alqibla idan ka yi sujuda sawayenka zaka kafa su ka kafa sawayenka yatsun su kalli alqibla sai ya ce haka ba zai samu ba sai idan mutum ya yi sujuda irin ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam idan ka miƙe sosai wajen sujudar ka baka iya kafa yatsun nan bare har su fuskanci alƙibla Allah ya samu gane wa inna ma Taujihu ha bi tahammud alaiha wal i'timadi ala butuniha kafin yatsun su fuskanci alƙibla dole sai ka danne su idan ka yi sujuda din idan ka kafa sawayenka yatsun sai ka danna sai ka danna kafafunka kafin yatsun za su fuskanci alƙibla in baka danna ba za su kafu ne a ƙasa kawai Allah ya samu gani amma in ka danna za su juya sai su fuskanci alƙibla in ji al'imamu shaukadi yana nailul auta saboda bayanin abu humaidin as-sa'idi yanda ya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam yana sallah yace wa idan jalasa fi raka'atayn idan ya zauna uh, wato a raka'a biyu zaman farko kenan shine zama bayan an yi raka'o'i guda biyu jalasa ala rijlihi al sai ya zauna a kan kafasta ta hagu wa sabal al-yumna ya kafa ta dama ya zauna a kan kafasta ta hagu ya kafa ta dama shine nasaba al-yumna wa idza jalasa fi ar-rak'ati akhira idan ya zauna a raka'ar karshe qaddama rijlahu al-yusra sai ya gabatar da kafarsa ta hagu wani sabal al ya kafa ta dama wa qa'ada ala maq'adatihi sai ya zauna akan mazauninsa wato ya zauna akan duwawunsa zai wato zai gabatar da sawunsa na hagu ya kafa ta dama ya turo kafarsa ta hagu ya zo karkashin ta dama sannan ya zauna akan duwawunsa shine al-maq'ada akhrajahu al-bukhari wannan hadisi al-imam al-bukhari ya fitar da shi yana kitabul azan babu sunnatil julusi fi at-tashahhud hadisi na 828 al-imam al-bukhari ya rawaito hadisin nan a wurare da yawa a cikin littafinsa a kitabul azan kawai kaga yana babu sunnatil julusi fi tashahhud hadisin yana babu fadlul fadl istiqbalil qibla yastaqbilu bi atrafi laifi shi ma al-imam bukhari yana tabbatar mana as-siffa ta sallar annabi idan mutum yayi sujuda zai fuskanci al-qibla da toliyar yatsun kafafunsa saboda haka sai yayi babi mai sunan haka babu fadli istiqbalil qibla yastaqbilu bi atrafi laifi. yayi babi akan haka sannan kuma akwai wani babi babu ila aina ya daihe idan mutum ya daga hannuwansa zai yi kabbara zuwa ina ake daga hannuwan nan ma al bukari ya yi babi sannan ya yi wani babi wab'ul akufi alar rukab fin ruku'i ɗora tafukan hannuwa akan gwiwoyi idan aka yi ruku'u nan ma ya masa babi sannan ya kawo babu istiwa'i zahari fin ruku'i babi game da miƙar da baya a daidaita ƙasusuwan baya idan an yi ruku'u ya kawo wani babi kuma babu tsumaninati hina yarfa'u ra'sahu min ar-ruku'i idan mutum ya ɗago kansa daga ruku'u a samu nutsuwa a tare da shi kafin yayi sujuda nan ma ya masa babi wa babu yastaqbilu bi atrafi rijlaihi al sannan ya kawo babu yaftarishu zira'aihi fi sujudi sai ya ce ah, waɗannan babuka gaba ɗaya suna cikin kitabul azan kuma ya kawo su ne kulluha mu'allaka ila abi humaydin afaidi duka waɗannan hadisai babukan nan da al-imam bukhari yayi ya jingina hujjojin waɗannan ayyukan da hadisin abu humayd hadisin da muka karanta ya jingina hujjojin waɗannan bayanai da yayi ga hadisin abu humaydin afaidi haka ma al-imam al ya kawo hadisin a littafin sa a sunan kubra da kuma shu'abul iman hadisi na 2869 wannan hadisi da muka karanta ibnu hajar har yanzu ne ya datse shi bai kawo shi gaba ɗaya ba kamar yadda muka sha faɗa shi ibnu hajar yana takaita hadisi in dai aka samu mahallu shahid a hadisi shikenan ba dole sai ya kawo maka hadisin da tsawon shi ba yanda hadisin ya zo an muhammad bin amri bin ata'i muhammad bin amri bin akwai ya ce annahu kana jalisan ma'a farin min ashabin nabi yana zaune tare da wata jama'a wata jama'a daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka ce annafar ana nufin mutane kaɗan da ba su kasa goma ba sahabban annabi sun haɗu da yawa suna zaune kamar mutum goma ga kuma tabi'ai suna tare da su fa na salatan nabi sai mu tabi'ai muka yi magana game da yadda annabi yake sallah wa zai karantar da mu yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah fa qala abu humaydin as-sa'idi sai abu humaydin as-sa'idi yace ana kuntu ahfabukum li salati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni ne na fi ku kiyaye yanda manzon Allah yake sallah ya gaya masa habbai da suke zaune tare da shi sai yace ra'aituhu naga annabi idza kabbara idan zai yi kabbara ja'ala ya a manki bai. sai ya saka hannuwansa a daidai kafadunsa sai ya kawo hadisin nan da muka karanta a littafin bulugul mara amma ga labarin farko ibn hajar bai kawo shi ba sai dai ya kawo kawai bayanin abu humaidin yanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah wannan hadisin yana sunan abi ya zo da lafuzza da yawa kuma hadisin riwayar al'imam abu dawud ta fi kawo bayani cikakke wanda abu humaidin ya yi a lokacin da yake bayanin siffan sallar annabi sallallahu alaihi wasallam bayanin da ya zo a sunan Abu dawud ya fi gamsarwa akan bayanin da ya zo a cikin sahihul bukhari amma ibn hajar ya kawo hadisin al'imam bukhari saboda shi ya fi inganci Allah ya samu gani amma hadisin al'imam abu dawud ya fi kawo cikakken bayani na ainihin abu humaidin alfa'idi yanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah barin kawo hadisin yanda ya taho a riwayoyi da yawa an muhammad bin amri bin afa shi dai wannan eh, tabi'i din muhammad bin amri bin afa ya ce yace qala sami'tu abu humaidin alfa'idi naji abu humaid as-sa'idi fi asharatin min asabi rasulillah yana zaune cikin mutane goma daga sahabban annabi wata rana ana zaune sahabban annabi suna zaune sun kai mutum goma daga cikinsu akwai abu qatada abu qatada al-ansari qala abu humayd sai abu humayd ne ce ana a'lamukum bi salati rasulillah ya gaya ma sauran sahabbai da ake zaune ni na fi ku sanin yanda manzon Allah yake sallah kalu sai sauran sahabbai suka ce falima ta ya yi kafi mu sanin yanda manzon Allah yake sallah fa wallahi ma kunta bi aktsarina lahu taba'an wallahi ba ka fi mu yawan bin annabi ba bare ka fi mu sanin yanda manzon Allah ya sallah wala aqdamina lahu suhba sannan musuluntarka ba ta riga namu ba wato ba ka fi mu dadewa da annabi ba bare a ce kafi mu sanin yadda manzon Allah ya salla me yasa ka faɗi haka kala yace bala haka ne ku saurara kalu suka ce fa ka nuna mana yadda manzon Allah yake salla ta yadda har ka ce kafi mu sani kala sai yace kana rasulullah sallallahu alaihi sallam? manzon Allah ya kasance idza qama ila salati idan ya tashi zai yi salla yarfa'u yadayhi hatta yuhaziya bihima mankibayhi yana daga hannuwansa har sai ya daidaita kafadunsa da su sai ya daidaita kafadunsa da hannuwansa mai la'akari da wannan Su mai kabbir sannan ya yi kabbara a nailu lautar al'imamu shaukani a mujallaji na biyu shafin 318 ya ce da ya ce sannan ya yi kabbara wannan ita ce kabbaran harama wato ma'anar ya yi kabbara shi ne ya ce allahu akbar to a nan an samu hujjar cewa shi annabi idan zai yi sallah kabbara yake farawa da ita allahu akbar sai al'imamu shaukani ya ce wa fihi raddun alaman kala innahu yujidu kullu ma fihi ta'zimun akwai malamin kamar Al'imamu abu hanifa Al'imamu abu hanifa yana cewa ba sai ka ce allahu akbar allah shine mafi girma ba inda za ka ce allahu a'azam allahu ajallu wajen kabaran harama wajen fara sallah yana cewa wannan ma ya gamsar domin ne kana da ishara ne ga allah subhanahu wa ta'ala al'imamu shaukani ya ce to ga martani ga al'imamu abu hanifa shi abu humaid sahabin manzon allah wanda yake bayanin siffan sallar annabi muhammad ya ce idan manzon allah zai fara sallah yana daga hannuwansa zuwa daidai kafadunsa sannan ya yi kabbara da a ce akwai wani lafazi da yake kawa in ban da Allahu akbar babu shakka da ya faɗa manzon Allah bai taɓa sallah ya faɗi wata kalma saɓanin Allahu akbar ba saboda haka ba daidai ba bane ka kawo wani lafazi misali in ka ce Allahu a'zam babu shakka gaskiya ne Allahu ajallu shi ma gaskiya ne amma dai lafazin da manzo yake faɗa shine Allahu akbar kuma ya ce mana sallu kamar aitumuni usalli don haka ba daidai bane ka canza kalmar da annabi yake faɗa idan zai fara sallah abu humaydi ya ce hatta ya kirra kullu abnin fi mawdi'ihi mu'tadilan idan manzon Allah ya kabbara to sai kowane kashi ya tabbata a ainihin ainihin wurinsa manzon Allah ya daidaitu thumma yaqra'u sannan ya fara karatu kaga wannan duka baya cikin riwaya da muka karanta riwayar al-Imam al-Bukhari wannan riwaya ce ta al-Imam Abu Dawud saboda haka riwayar al'imam imam Abu Dawud ya zama tafi bayani yace sai manzon idan annabi ya kabbaran harama sai ya daidaitu sai kowace gaba ta koma mahallinta ya samu daidaituwa ya yaqra'u sannan yayi karatu thumma yukabbir sannan yayi kabbara fa ya yadayhi sai ya daga hannuwansa hatta yuhaziya bihima mankibaihi sai ya daidaita kafadunsa da su kamar yadda ya a lokacin da zai kabbaran harma summa yarka'u sannan yayi ruku'u wa yada'u rahatayhi ala rukbatayhi sai ya dora tafukan hannuwansa tsakiyar tashin hannu shi ake kira arraha tsakiyar tashin hannu ba yatsu ba sai ya tsora tsakiyar tafin hannunsa akan gwiwoyinsa ya tsora tsakiyar tafin a kan gwiwoyinsa ya ba'u rahataihi ala rukubatai idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsora a akan gwiwoyinsa a wata riwaya yana cewa fa'iza raka'a idan ya yi ruku'u amkana kaffaihi kaga wannan ya fi kusa da lafazin da ya zo a cikin riwaya ta al'imamu bukhari riwayar da take cikin bulugul maram kalmar amkana sai ya tabbatar da tafukan hannuwansa amkana shine tabbatarwa fa idza raka'a amkana kaffaihi min rukubatayhi idan yayi ruku'u sai ya tabbatar da tafukan hannuwansa akan gwiwoyinsa wa farraja baina asabihi ya rarraba tsakanin yatsun hannu don Allah ka lura da yadda yake siffanta sallar manzon Allah idan ya ruku'u zai tabbatar da tsakiyar tafin hannunsa a kan gwiwoyinsa sannan ya buɗe yatsunsa ba a ce ya tsuke ba sai ya buɗe yatsunsa farraja bai na asabihi sun mahasara baharahu sannan ya miƙar da bayansa gairan muƙuni'in ra'asahu wala safihin bi wannan fassararsa ya zo a littafin annihaya fi garibin hadisi wal littafin ibn al-asir a mujallar na shafi na 34 ce idan manzon Allah ya yi ruku'u zai miƙar da bayansa gaira muqni'in ra'sahu wala safihin bi khaddihi wala safihin bi khaddihi wato manzon Allah baya sunkuyar da kansa kamar yadda ya zo a littafin sharhi na sunan Turmizi tuhfatul ahwazi mujalladi na biyu shafi na 181 al-imam mubarak kafuri yana cewa falam yusawwib ra'sahu min at ai lam ya yahutahu haqqan baligan bal ya'tadil manzon Allah yana daidaita kansa da bayansa wanda shine fassaran ita wa lam yuqanni min aqna'a ra'sahu idha rafa'a baya daga kansa shine ainihin lam yuqni' ra'sahu baya daga kansa hatta ya kuna a'la min zahrihi bale kan ya fi ainihin gadon bayansa tudu ba yadda za a yi kan annabi ya fi bayan nasa tudu wato bayansa da kansa zai tafi saiti guda abinda mai sharhin sunan turmizi ya fassara kenan baya daga kansa baya sunkuyar da shi sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam baya ga cewar bai daga kansa bai sunkuyarwa wala safihin bi khaddihi baya kuma karkata kuma kumatunsa baya karkata kansa kansa yana nan yana kallon ƙasa bai ɗaga ba bai sunkuyar ba kuma bai karkata ba abu uku kenan ya faɗa game da yadda kan annabi yake idan ya yi ruku wannan yana sunan abi kaga wannan siffar bata zo a riwaya ta al-imam bukhari ba tana cikin sunan abi dawud wanda in ka duba ah, an-nihaya fi garib wal ya fassara maganar abu humaydin sa'idi da yake cewa gaira mubrizin safhata khaddihi wala ma'ilin fi ahadi shiqaini baya karkatar da kansa ko ya ta gefe guda summa ya'tadilu fala yasubbu ra'sahu wala yuqni manzon Allah baya kuyar da kansa baya daga kan yana daidaita shi da ainihin bayansa abu humaydin asadi yace summa yarfa'u ra'sahu sannan manzon Allah ya dago kansa yana ɗago kan fayaƙulu zai ce sami Allahu liman hamida idan ya gama tsayuwa kuma ya ya daihi zai sake daga hannuwansa hatta haziya bihi ma bai sai ya daidaita kafaɗunsa da waɗannan hannuwa mu'tadilan yana mai daidaituwa sai ya daidaitu rabbana walaka hamdu bai zo a wannan riwaya ba sannan idan zai yi sujuda sai ya ce sun mai Allahu akbar sun yahwi ila al arbi sannan ya ƙasa. Fa sunkuya kasa fayujafi yadayhi an jambayhi zai wato nisantar da hannuwansa daga sassan jikinsa zai nisantar da hannuwansa ba zai matse jikinsa da hannuwansa ba Sun thumma yarfa'u ra'sahu sannan ya dago kansa wa yasni rijlahu al-yusra ya lankwasa kafarsa ta hagu fa ya yaqudu alaiha sai ya zauna a kanta wa yaftahu asabi arjilaihi zai bude yatsun kafafunsa idan sajada wa yasjud idan zai yi sujuda wata riwaya har yanzu ta al-Imam Abu Dawud yana cewa fa idza sajada idan yayi sujuda wa ba'a yadayhi ghayra muftarishin wala qabidihima wannan yana kama da riwayar al-Imam al-Bukhari idan yayi sujuda zai dora hannuwansa a ƙasa bai shimfiɗa hannuwan ya kwantar da su gaba ɗaya ba sannan kuma bai matse su a jikin shi ba wastaqbala bi atrafi asabihi Ihilkibla, zai fuskanci alqibla da toliyan yatsun ƙafafunsa idan yayi sujuda kaga ya kama da yanda yazo a cikin littafin bulugul Mara. a wata riwayar yana cewa wa idza sajada idan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sujuda farraja baina fakhidayhi sai ya buɗe tsakanin cinyoyinsa baya haɗa cinyoyinsa wuri guda gayar hamilin batsunahu ala shay'in min fakizaihi baya tsora cikinsa akan wani sashin cinyoyinsa cikinsa baya taba cinyarsa sun mai kudu sai ce allahu akbar wa ya rufa ra'asahu ya dago kansa da ya sani rijlahu yusra ya lankwasa kafarsa ta hagu fa ya kudu alaiha ya zauna a kanta hatta yarji a kullu abmin ila Ka ga yayi magana raka'a guda ko sannan sai ya ce zai ɗago kansa ya lankwasa kafarsa ta hagu ya zauna a kanta har sai kowane ƙashi ya koma wurinsa a wata riwayar ce sun masana rijilahu ya lankwasa kafar hagu wa ka'ada ya zauna a kanta wa dala ya daidaitu hatta yarji a kullu azmin fi mawdi'ihi sai kowane ƙashi ya koma wurinsa summa nahaba sannan ya miƙe tsaye me aka yi kenan jalsatul istiraha shi yasa al-imam al-mubarak kafuri a littafin tuhfatul ahwazi sharhin sunan tirmidhi a mujallal na biyu shafin 181 yace kaga kenan a siffan sallar annabi muhammad yanda ta zo a hadisin abu humaidin as-sa'idi ba ta riwayar al-imam al-bukhari shi yasa babu shi a littafin bulughul maram Allah ya samu gadi tana riwayar al-imam abu dawud yace fihi sunniyatu jilsatul istiraha fi kulli rak'atin la tashahhuda fiha wannan ya tabbatar mana cewa jilsatul istiraha sunna ce a kowace raka'an da ba za a zauna a yi tahiya ba kowace raka'a ka daina magana ai raka'an farko ne in za a tashi na biyu ko raka'a na uku in dai raka'an ba za a zauna a yi tahiya ba ta wannan raka'a za a yi mata jalsatul istiraha wannan yana sunan da turmizi har yanzu hadisin ah, sunan abi dawo abu humaitan ya ce sun bara fa'a rasahu yana magana ah, riwaya ta biyu kenan idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dago kansa daga ruku'u ya ce faƙala yana cewa sami allahu liman hamidahu allahumma rabbana lakal hamdu kaga riwaya ta biyu kenan kuma duk suna cikin sunan abi dawo wancan riwaya thumma yarfa'u ra'sahu fa yaqulu sami Allahu liman hamida sai ya shiru amma wannan riwaya thumma rafa'a thumma rafa'a ra'sahu ya'ni min ar-ruku'i fa سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد annabi sallallahu alaihi wasallam tsawon rayuwarsa a liman yake idan aka ce ga yanda manzon Allah yake sallah kaga liman zai yi mai sami Allahu liman hamidahu zai yi mai kuma Allahumma rabbana wa lakal hamdu wa rafa'a yadayhi ya daga hannuwansa sun maƙala kafin ya yayi sujuda sai ya ce Allahu akbar fasajada sannan sannan yayi sujuda idan ya yayi sujuda an saba ala kaffaihi yana kafuwa a kan tafukan hannuwansa guda biyu wa rukubataihi da gwiwoyinsa guda biyu wa suduri kadamaihi da kuma yatsun kafafunsa wa huwa sajidun yana mai sujuda kaga kenan da tafukan hannuwa da gwiwoyi sannan da goshin mutum da hancinsa dole za su taɓa ƙasa sun makabbara sannan sai ya kabbara fajalasa fatawarraka wannan riwaya haka ya kawo ta sai ya zauna ya yi zaman attawarruk zaman attawarruk shine nasaba qadamahu ukhra zai kafa kafa guda ya zauna a guda shi da ake kira attawarruk summa kabbara fa sajada zai kabbara ya take sujuda summa kabbara sai ya kabbara fa qama sai ya miƙe walam ya tawarrak ba zai yi a tawarruk ba a riwaya ta al-Imam Abu Dawud har yanzu yana cewa fa idza qa'ada fi rak'ataini idan zai zauna a zaman farko qa'ada ala batni qadamihi al-yusra yana zaunawa ne a ainihin cikin wato kafarsa ta hagu idan aka ce ciki zai kwantar da ita ya zauna akan cikinta ba wajenta ba wajenta ya dora a ƙasa sai ya zauna a cikinta wanda sabal yumna ya kafa ta dama Fa'iza idza kana fi rabi'a idan raka'a ta hudu ce fa afda bi warkihi al-yusra ila al annabi sallallahu alaihi wasallam yana ainihin dora wato cinyarsa ta hagu ga ƙasa wa akhraja qadabahu min nahiyatin wahida ya fitar da kafafunsa ta gefe guda ya fito da kafafunsa ta gefe guda gefen dama ثم يسمع في الأخرى مثل ذلك ثم إذا قام من الركعتين إذن كوا زمن فركوني يي إذن زمن فركوني يي كبر ورفع يديه زي ساكين كبر يدقى النوصة وتوينا نفي تشيوا إذا النبي صلى الله عليه وسلم يركع بيو كمر مثالي صلى يركع هدفو أكو idan an yi zaman farko in ya tashi yana yin kabbara yana sake daga hannuwansa hatta yuhaziya bihi ma manki baihi sai ya daidaita kafadunsa da su kama kabara inda iftitahi salati kamar yanda yake kabbara a farkon bude sallah kamar dai kabaran harama haka idan ya gama raka'a biyu idan ya miƙe raka'a ta uku nan ma zai yi kabbara kuma zai daga hannuwansa in ji abu humaydi sa'idi Allah ya kara masa yarda yana cewa sun majalasa yi raka'ataini hatta idza huwa arada an yanhaba ah, wata riwaya kenan idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna bayan ya raka'o'i guda biyu zaman farko idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaman farko hatta huwa arada an yanhada lil qiyam idan manzon Allah yayi nufin zai miƙe tsaye kama bi takbiratin zai miƙe ne da kabbara sun raka'ar raka'atayn ukhrayn wannan duk bayanin sa yana tafi insha Allah a cikin wannan babi hadisin ya kunshi wato ilimi mai yawan gaske ولم يذكر التورق في تشهد ثم يصنع ذلك في بقية صلاته سيأتي حتى النبي صلى الله عليه وسلم يكي رغور صلصة حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم إذا أكذو سجودر ديزم ذا أي سلم أكرشنتا wato idan za a sujudar karshe idan yayi sujudar karshe daga ita sai zaman tahiya akhara rijlahu al-yusra wa qa'ada mutawarrikan ala shiqqihi al-aysar yana siffanta zaman farko daban ne da zaman ƙarshe zaman farko wato shine za a shimfiɗa ƙafar hagu a zauna a kanta a kafa ta dama amma zaman ƙarshe za a turo ƙafafun gaba ɗaya ta dama a zauna a kan duwawu lokacin da ya gama zuwa nan ya ce to ga yanda annabi ke sallah kalu sai suka ce sadakta ka faɗi gaskiya haka za ka na yi salli sallallahu alaihi wasallam waɗannan sahabbai suka ce haka annabi ya kasance yana sallah amma me hikimar cewa na fi kusanin sallar annabi me hikimarsa kuma gashi ya gama ba su ce eh to akwai abin da ya faɗa wanda ba sani ba illa kawai sun ce sadakta haka za kana yusalli kaga bai kawo sabon abu ba kenan amma me ya hikimar da ya gaya musu cewa na fi kusanin yadda manzon Allah yake sallah me hikimarsa wato tsari ne na karantarwa hikimar karantarwa ne ana zaune ne da wasu waɗanda ba sahabbai ba sai ya ce musu na fi ku sanin yadda annabi ke sallah idan kana gurin zaka ce a tobarin saurara saurara ka saurara saboda mai saboda an ga wani a gaban yan uwansa sahabbai ya ce ya fi su sanin yadda manzo ke sallah kaga ka so ka ji yaya annabi ke sallah zai ja hankalinka hikimar maganarsa ita ce wato jan hankalin mai sauraro saboda ya ji bayanin da zai gabatar idan ya gama bayanin waɗannan sahabbai suka ba da shaida an gama da zarar sun ba da shaida wannan hadisi ya tabbata siffan sallah ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka yasa ya wannan hikimar wa'azi ne akwai riwaya ta abbas bin sahal domin hadisin ya zo ta hanyoyi guda biyu yana cewa ijtama'a abu humaydin ya kirga sunan sahabban da abu humayd da abu usaid da sahal bin sa'adin da muhammad bin maslama sai kirga waɗannan sahabbai ya ce suna zaune sun haɗu fa zakaru salata rasulillah suka ambaci yadda annabi ke sallah suna maganganu game da siffan sallar annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala abu humaydin sai abu humayd ya ce ana a'lamukum bi salati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ni na fi ku sanin sallar annabi sallallahu alaihi wasallam fa zakara ba'd hadha sai ya ambaci wato yadda bayani ya gabata cewa ga yanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah kala yace thumma raka'a fa wada'a yadayhi ala rukbatayhi ka annahu qabidun alaihima wannan riwaya ta ɗaya tabi'in da yake zaune a gurin ba wancan tabi'i da ya ba da labarin da ya zo a sahihul bukhari da kuma sunan abi dawud ba akwai tabi'i na biyu shine abbas bin sahal wanda ya ba da labari shi ma yana gurin a bayanin da yayi yi shi abu humaidin yanda ya siffanta sallar annabi ya ce fawaba ya daihi ala rukubataihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗora hannuwansa a kan gwiwoyinsa ka annahu ƙabibun alaihima kamar annabi ya damƙi gwiwoyin kamar ya damƙi gwiwoyin wa watara wa watara ya daihi fata jafa an jambai manzon Allah ya buɗe hannuwansa ya nisantar da su daga sassan jikinsa wato ya buɗe hammatarsa sun makala ya ce sun masajada annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya yi ruku'u ya daga sai ya sujuda wajen sujuda a hadisin da shi wannan tabi ya rawaito Abbas bin Sahal yace Abu Humaydi ya ce lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sujuda fa amkana anfahu ya tabbatar da hancinsa wa jabhatahu da kuma goshinsa kaga a hadisin Abbas bin Sahal an samu bayanin cewa idan annabi zai sujuda ba wai goshi kadai yake dorawa kasa ba har da hanci duka da ya zo bayanin hadisi Abu Humaydin Al-Fa'idi amma waɗanda ke ba da labarin abin da ya faɗa sai zama kashi biyu ne wancan bai kawo hanci ba shi kuma wannan sai ya ce ai Abu Humaydin ya ce fa amkana anfahu wa jabhatahu wa nahha yadayhi an jambayhi wa wada'a kaffayhi hadwa mankibayhi annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya sujuda ya dora goshinsa da hancinsa a ƙasa ka wannan bayani wa nahha ya yadayhi an jambayhi ya nisantar da hannuwansa daga sassan jikin shi bai matse jikinsa da hannuwa ba ya bude wa wada'a kaffayhi manki mankibayhi ina annabi sallallahu alaihi wasallam ya aje hannuwansa a ƙasa ya aje su ne daidai kafadarsa daidai inda saitin kafadarsa yake nan ya aje tafukansa don haka da ya sunkuya kafadarsa tana saitin inda tafin hannunsa ya dora a ƙasa sun marafa a rarsahu sannan ya dago kansa a tara raja a kullu abmin fi mawdi'ihi sai da kowane kashi ya koma mazauninsa hatta faraga sun majalasa faftarasha rijdul yusra wa aqbala bi sadri al-yumna ala qiblatihi ya ci gaba da bayani kamar yadda shi wancan tabi iya magana kai wa waba kaffahu al-yumna ala rukbatihi eh, al-yumna wa kafa al a ala rukbatihi al eh, bayani na uku inda shi wancan tabi bai kawo ba shi ne yana cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ya ɗora tafin hannunsa na dama akan gwiwarsa ta dama wa kafa yusra ala rukbati yusra ya dora tafin hannunsa na hagu akan gwiwarsa na hagu lokacin da ya ruku'u kenan wa ashara bi usbuhi lokacin da ya zauna zaman tahiya nan ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora hannuwansa akan cinyoyinsa akan gwiwoyinsa kenan idan mutum ya zauna zai dora hannuwansa zaman tahiya zaka dora hannuwanka akan gwiwoyi a bayanin shi wannan tabi'i to wannan hadisi kamar yadda muka karanta ya zo da tsawo yana sunan abi dawud nan ma na daddace shi riwayoyi ne da yawa da na haɗa su dukkan suna sunan abi dawud in ka duba kitabu salati babu iftitahi salati hadisi na 730 kuma waɗannan hadisai da muka karanta gaba ɗayan su sun inganta daga manzon Allah in ka duba sahihu sunan abi dawud hadisi na 733 hadisin abu humaidin al-fa’idi mun yi magana kan cewa ya zo a sahihul bukari ya kuma zo a sunan abidawa da kuma wasu littafai na malaman hadisi allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ali ibrahim innaka hamidun majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه أجمعين وانا حديثنا أبو حميد السائدي ya kunshi bayani dalla-dalla game da siffar sallar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam abinda ya sa kake ganin hadisin gajere eh, bai da tsawo riwayar al'imam bukari ne kuma riwaya ta al'imam abu dawud ta zo da bayani mai tsawon gaske saboda haka malamai suna ɗaukan hadisin nan da muhimmanci saboda shi ne hadisin da ya bayyana siffan sallar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana daga cikin hadisai da suka yi bayani game da siffa ta sallar manzon Allah a sai dai wannan hadisi malaman hadisi ba su yi itifaki a kan shi ba an samu malaman da suke cewa hadisin nan bai inganta ba kamar misali al'imam abu hatimin razi da al'imamu tahawi al'imamu tahawi mai littafin sharhu ma'anil asar in ka duba sharhu ma'anil asar a mujallar na farko shafin 260 ya yi magana sosai a kan hadisin nan da kuma al'imamu ali bin muhammad wanda aka san shi da suna ibn al-qattan yana cikin fitattun malamai a masabar malikiya ya rasu hijira na da shekara 628 a morocco shi ma babban malamin hadisi ne shi ma ya ce hadisin bai inganta ba ta sashin masabar alimamu abu hanifa da kawai alimamu ta hawu ne a littafin sa'ila usunan a mujallar na uku shafi na 95 suna cewa hadisin bai inganta ba a ɗaya daga cikin dalilan da ya sa suke cewa ma hadisin bai inganta ba alimamu musulun bai rawaito hadisin nan ba shi ya sa mai littafin bulugul marami yace akhrajahu al-bukhari yi shiru bai ce wa muslim ba Al'imamu muslim bai kawo hadisin ba duk da cewa al'imamu imam al-bukhari malamin sa ne sahihul bukhari ya dade kafin al'imamu imam bukhari ya rubuta sahihu muslim amma al'imamu muslim bin hajjaj lam yukharrijhu fi sahihihi bai fitar da wannan hadisi a littafinsa ba duk da cewa hadisin yayi bayanin siffan sallar annabi dalla dalla dalilin da ya sa waɗannan malamai suke cewa hadisin yana da rauni saboda waɗanda suka yi bayani game da hadisin abu humaidin asa'idi ana tuhumar anya sun yi rayuwa da shi ya rasu kafin ma su su abin nan don haka ba su yi zamani guda da shi ba amma iyakar waɗannan malamai kenan da suka yi magana a kan raunin hadisin sai dai akasarin malaman hadisi a tarihin musulunci sun ce maganar al'imamu Buhari gaskiya ce hadisin nan ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ah, al-Imam bukhari ya ruwaito hadisin kasancewar al-Imam bukhari ya ruwaito babu shakka wata hujja ce mai karfi baya ga cewa malaman hadisi kamar al-Imam Ahmad bin Hanbal ya tabbatar da ingancin wannan hadisi kai shi kansa al-Imam al-Bukhari ya rubuta wani littafi da ake kira juz'u raf'il yadayn fi salati ya rubuta littafi akan ɗaga hannuwa a sallah saboda an samu saɓani game da hukuncin ɗaga hannuwa a sallah to sai ya rubuta littafi musamman a kai. littafin yana da girma in ka duba shafi na saba'in ya kawo riwayar al'imam Abu Dawud nan ma kuma ya nuna ita mata inganta Al'imam turmizi ya inganta wannan hadisi Al'imam turmizi ya inganta hadisin kaga shi ma malamin hadisi ne sannan akwai al'imam hafiz ahmad bin amrin al da kuma al'imam abu muhammad abdullahi bin ali ibn jarud ibn jarud shi ma malamin hadisi ne yana da littafi musamman da ya rubuta da ake kira al-muntaka fi sunan mujalladi guda ɗaya ne amma ya yi sharaɗi duk hadisin da ya zo a wannan littafin yana da kyau duk hadisin da ya zo a littafin yana da kyau wato kamar yadda in aka ce sahihul bukhari da duk hadisin da ya zo cikinsa ana tamanin yana da inganci to haka shi kuma ya rubuta littafi al-muntaka fi sunan hadisin da duk ya taho a cikin littafin la yanzilu fihi an rutbatil husni abadan duk wani hadisin da ya zo a littafin nasa to yana da kyau al-imam ibn khuzaima yace hadisin ya inganta al-imam ibn hibban yace hadisin ya inganta in ka duba fathul bari na ibn hajar sharhin wannan hadisi a mujallar na hudu shafin uku da goma sha ɗaya ya kirga manyan malaman hadisi waɗanda suka tabbatar da cewa lallai hadisin nan da al'imamul bukhari ya roito da sauran malaman hadisi hadisin nan ya tabbata kamar yadda abu humaidin asa'ibi ya siffanta sallar annabi sallallahu alaihi wasallam al'imamul bai saboda muhimmancin hadisin nan ya yi bayani mai tsawon gaske a kan shi ta hanyoyin hadisin da hujjoji da martani ga mutumin da yake cewa hadisin bai inganta ba akwai ibnu asakir akwai ibnu qayyim al-jawziya ibnu rajab al-hanbali don haka malaman hadisi da yawa a tarihin musulunci sun tabbatar da ingancin wannan hadisi na abu humaydin as-sa'idi riwayar al-imam al-bukhari da kuma riwaya ta al-imam abu dawud duka riwayoyin sun inganta akwai littafi da wani malami ya rubuta musamman تحرير أسانيد وألفاظ حديث أبي حميد الصائدي في صفة صلاة النبي yana da shafi 68 saboda tabbatar da abinda da al-Imam Bukhari ya faɗa cewa hadisin nan gaskiya ne Abu Humaydin ya siffanta sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka babu shakka hadisin nan ya tabbata daga Abu Humaydin As-Sa'idi muna samun ilimi mai yawa a cikin hadisin nan babu shakka ilimin yana da dimbin yawa tunda idan aka ce ga yanda annabi ya yi sallah to karatu ne mai zurfi babu shakka amma muhimmin abu shine na ɗaya abu ne ya karantar da mu hukuncin ɗaga hannuwa a sallah ya tabbata a sunnar manzon Allah ka ɗaga hannuwa lokacin kabbara ya tabbatar da shi a cikin hadisin nan raf'ul yadaini hazwal mankibaini a bayanin sa daga hannuwan daidai kafadu wannan matsala ce da za a yi bayani gaba a cikin littafin bulugul marami insha Allah amma dai hadisin nan yana tabbatar mana daga hannuwa zuwa kafadu ba shi ne kaɗai riwayar da aka samu ba na biyu raf'ul yadaini hazwal mankibaini fi takbir lin ruku'i. idan kayi kabbaran harama ka ɗaga hannuwa idan za ka yi ruku'u nan ma za ka ɗaga hannuwa annabi ya yi. sallallahu alaihi wasallam idan za ka yi ruku'u za ka ɗaga hannuwa haka abu humaidin asa'idi sahabi manzon Allah ya siffanta kaga ya tabbatar mana ɗaga hannuwa a mahalli guda biyu ko sai na uku wab'ul yadayni ala rukbatayn fi ruku'i idan mutum yayin ruku'i ga yadda zai yi ruku'i ga siffan ruku'i din wa min minhuma ah, na hudu al-i'tidal wal ittiwa wa sahru dhahri fi ruku ya siffanta yadda annabi yake yin ruku'i na biyar al-i'tidal wal ittiwa yana cewa summa ya'tadilu fala yasubbu ra'sahu wala yuqni al-muradu min zalika kulluhu an yakuna adh-dhahru musawiyan lir yana nuna mana duk yanda za a yi in kai ruku'u ka tabbata kanka da gadan bayanka ya tafi saiti fala yartafi ar-ra's wala yanqafid kada dan kanka ya daga kada kuma ya sunkuya kanka ya tafi saiti da gadan bayanka abu humaydin as-sa'idi ya tabbatar mana wannan a siffan sallar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan na shida ya tabbatar mana cewa annabi yana cewa sami Allahu liman hamidahu fi raf'i min ar-ruku'i wa yaqulu Allahumma rabbana lakal hamd manzon Allah yana hada abu biyu din nan sami Allahu liman hamidahu rabbana lakal hamd na bakwai raf'ul yadaini hazwa al-mankibaini fi raf'i min ar-ruku'i bayan kabbaran harama ka daga hannuwa da za ka yi ruku'u ka daga hannuwa idan ka dago daga ruku'u za ka sake daga hannuwa kamar yadda ya zo a hadisin abu humaidi na takwas da wal ittiwa fi raf'i min ruku'i ya tabbatar da cewa idan ka dago daga ruku'u ba wai daga dagowanka za ka tafi sujuda ba sai ka daidaitu ka nutsu haka manzon Allah yake sallah kada da gub ka dago daga ruku'i kafin ma bayan na kai gama miƙewa ka tafi shi ne yake cewa har sai da kowane ƙashin gadon baya ya koma muhallinsa a hikimar magana kenan sai da ya tsaya cak wato yadda yake da kafin ma ya ruku sannan sai ya tafi sujuda na tara ya bayyana mana yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ajiye hannuwansa a ƙasa idan ya yayi sujuda baya kwantar da su ya shimfiɗa su a ƙasa wala da hima sannan bai damke su a jikinsa na goma ya siffanta mana yadda kafafun manzon Allah suke idan ya yi sujuda istiqbalul qibla bi atrafi asabi'ihima yana danna sawayensa ta yanda yatsun za su fuskanci alqibla sannan akwai abin da ban faɗa ba yana cewa fakku ihma yana buɗe tsakanin yatsun domin dole sai ka buɗe tsakanin yatsun kafafun naka kafin yatsun za su iya fuskantar alqibla kamar yadda ya zo a tuhfatul ahwazi mujallar na biyu shafin 181 da kuma fathul bari sharhin wannan hadisi mujalla da biyu shafin ɗari uku da takwas na goma sha ɗaya mu mujafatu ladaini an jambaini fi sujud a buɗe hannuwa idan an yi da idan baka cikin sahu idan baka cikin sahu don idan kana sahu ka bankare hannuwanka kaga duk ka cutar da na gefe to za zaka dan ka kaɗan amma in kai kaɗai ne ka buɗe sosai yadda za a hangi hammatanka wanda ne siffan sallar manzon Allah na goma sha biyu al-iftirash fil julus bayna sajdatayn zama da mutum zai yi tsakanin sujuda guda biyu ana yin aliftirash shi shine ya shimfiɗa sawunsa na hagu ya zauna a kai ya kafa kafarsa ta dama haka ma lokacin jalsatul istiraha wannan yana daga cikin zama eh, siffan zama da ake a jalsatul istiraha siffa na farko kenan wannan ya zo a hadisin abu humaydin as-sa'idi na goma sha uku al'itidal fil julus bayna sajdatayni idan mutum ya zauna tsakanin sujuda guda biyu ya kamata ya nutsu kafin ya sake yin sujuda wato sallar ka kare zama kana yin ta da sauri shine sallar manzon Allah domin sallar da aka yi ta da sauri tana rasa nutsuwa shi ko sallar manzon Allah akwai nutsuwa in an samu nutsuwa shi ake samun daidaituwa shi sa ake kawo kalmar al'itidal a daidaitu lokacin da mutum ya sujuda a na goma sha hudu ya tabbatar mana cewa akwai jalsatul istiraha wal itmi'ina fiha akwai jalsatul istiraha kafin a tafi raka'a ta biyu da kuma kafin a tafi raka'a ta hudu duka wato sujudar da kai wacce idan ka dago ba za ka zauna zaman tahiya ba to za ka yi jalsatul istiraha sannan shi abu humai ya tabbatar mana cewa ita ma jalsatul istiraha akwai nutsuwa a cikinta A kenan ita ma ba zagura ake ba da ka dan tsora duwawun ka sai ka miƙe la ya kamata in ka zauna kowane kashi ya koma mahallinsa sannan ka miƙe tsaye shi yasa yake wal itmi'nanu fiha na goma sha biyar akwai al-iftirash fi tashahhud al-awwal ya bambanta tsakanin zaman farko da zama na biyu na goma sha shida raf'ul yadayn hazwal mankibayn inda al-qiyam min at-tashahhud al-awwal ya tabbatar idan mutum ya gama zama na farko zai sake daga hannuwansa ya kabbara kamar yadda ya daga hannuwansa a lokacin kabbaran harama sannan na ƙarshe ya tabbatar da a tawarruk fi at-tashahhud annabi sallallahu alaihi wasallam zaman sa na ƙarshe a sallah mai raka'a hudu da banci da zama na farko zama na ƙarshe shi ake kira a tawarruk abin nan idan mutum ya yi a tawarruk zama na farko al-iftirash zama na farko a tawarruk ya zama sifatu tawarruk al-mazkura an yuqaddima al-yusra wa yajlisu ala maq'adatihi wa 'yan lillah wannan yazo cikin sahihul shi shine hadisin da muka karanta a littafin bulugul maram wato mutum idan ya zo zaman karshe ya zama ya zauna ne akan kafarsa da eh, cinyarsa ta hagu ba wai akan kafan ba ya turo kafar ta hagu ta dama ya zama ya zauna ainihi akan duwawunsa ya kafa kafarsa ta dama waɗannan bayanai babu shakka suna da yawa magana ce mai tsawon gaske domin idan aka ce siffan sallar annabi gaba ɗaya to magana ce mai tsawo abinda za mu yi magana a kai kawai shine akan ruku'u a yau insha Allah ta'ala sauran bayanan duka suna cikin wannan babi da muke karatu ya kawo hadisin ɗaya bayan ɗaya yana kamar ibnu hajar yana da hikima sai da ya fara kawo wannan hadisi a matsayin mujmalan sannan ya kawo hadisi waɗanda suke fassara shi don haka in ka duba daga kan wannan hadisin ka ga fassaran hadisi ne ake ta yi kawai a ƙasa don haka duk kusan bayanin da ya zo a cikin hadisin nan a gaba akwai magana a kan shi illa ruku'u maganar ruku'u shi ne wanda ya kamata mu karfafa kai a yanzu insha ta'ala yana da kyau mu sani akwai hadisai da dama waɗanda suka yi magana game da siffan ruku'u na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi daga cikin waɗannan hadisai wannan hadisi da muka karanta hadisin Abu Humaydin as ya yayi magana yana cikin sahabban manzon Allah mutane goma suna zaune yace musu ya fi su sanin yadda annabi ke sallah kaga ya cika baki wannan cika bakin da ya yi ba na burga ba ne don ya nuna maka ƙarfin abin da zai karanta da kai in akwai kuskure waɗannan sahabbai za su gyara yana gamawa suka ce kayi gaskiya kaga sun tabbatar da abin da ya faɗa don haka ya kamata mu kiyaye yanda wannan sahabi ya siffanta ruku'u na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka lura da abin da ya faɗa ya ce wa ya ba'ura hataihi ala rukubataihi yana ɗora tsakiyar tafin hannunsa wannan shi ake kira arraha tafin hannu banda yatsun nan nan shi ake kira arraha tafin hannu manzon Allah yana dora tafin hannunsa akan gwiwoyinsa wannan ya tabbatar da wannan kaga kenan ya kamata mu lura zaka ga wani idan zai ruku'u kwabrinsa yake kamawa kwabri yake kamawa ko daga ina ya samu wannan sallah abu humaidin as ya ce yana ɗora tafukan hannuwansa akan gwiwoyinsa don allah mu lura da kyau akan gwiwoyinsa kuma wannan hadisi ya inganta yana irwaul galil hadisi na 305 sahihu sunan abi dawud hadisi na 731 sahihu sunan ibn majah hadisi na 870 riwayar al-imam al-bukhari wacce muka karanta a yanzu a littafin bulugul maram wa idza raka'a nan ma ka lura da abin da ya faɗa idan manzon Allah ya yi ruku'u amkana yadaihi ko amkana yadaihi yana tabbatar da hannuwansa min rukubatai yana tabbatar da hannuwansa a kan gwiwoyinsa idan aka ce tabbatarwa ya nuna cewa inda wani zai dan buge ka ba za ka hannunka ba zai kubuce ba an tabbatar kenan za ka ga wani mutum yana sallah sai ya kama hannuwansa kamar da ke da cutar kuturta ya dora kan gwiwa ka lura haka zai sai ya dora kan gwiwa yanzu wanda kana dan shure shi ai sai faɗi ko ka lura da lafazin da ya ce amkana ne ake nufi da amkana tabbatarwa zai tabbatar da hannunsa akan gwiwarsa bayan da za a yi manzon Allah ya koya maka sallah ya canza maka halitta halittarka don in aka waye gari kana kana kana yin haka kayan kame yatsunka ta dora akan gwiwa ka ka canza halittarka. ba haka kake ba yanda halittarka take haka Allah ya tsara maka sallah babu canji ga halittar Allah subhanahu wata'ala yanda halittar ka take haka Allah ya tsara maka sallah don haka zaka tabbatar da hannunka akan gwiwoyinka wannan bayani na farko kenan wanda muka samu a ainihin hadisin Abu Humayd Sa'idi riwaya ta al-Imam Abu Dawud da sauran malamai yaba'u rahataihi yaba'u rahataihi ala rukubataihi riwayar al-Imam al-Bukhari amkana yadayhi min rukubataihi duka waɗannan hadisai sun gama maka bayani inda ya kamata ka ɗora hannu in ka yi ruku'u waɗannan hadisai sun yi bayani na biyu la'akari da abin da abu humaida ya faɗa ana kun bi salati rasulillah na fi ku sanin sallar manzon Allah sai ya ce inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'a manzon Allah yayi ruku'u fa wada'a yadayhi ala rukbatayhi sai ɗora hannuwansa akan guyoyinsa ka annahu qabibun alaihima kamar yana damkan kaji kuma ya ƙara ma bayani na uku ko kamar yana damkar gwiwoyin yanzu anan idan aka ce kamar yana damƙa, kaga ya kamata in ka dora ka kama aka ne ko dorawa ya zo a sunan abi tabbatarwa yanzu ba zai shakin ba ya zo a riwaya ta al-imam bukhari sannan kamawa ya zo a bayanin abu humaydi kamar yana kama guyoyin kamar yana kama guyoyin kaga ya kamata kenan ka rike guyoyin kamar yanda zai zamanto a ko da dadewa kai a ruku din ba za ka samu matsala ba saboda ka kama guyoyin ka ka tsaya a steady yanda ko da a ce wani abu ne zo ba zai girgiza ka ba wannan shine siffan sallar annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa watara idaihi ya bude hannuwansa shine watara ya bankare hannuwansa fanahahuma an jambaihi ya nisantar da su daga sassan jikinsa wato idan mutum ya ruku baya da za a ce gwiwar hannunsa tana taba jikin shi la ya nisantar yadda na baya zai iya hangen hammatarsa wannan ya zo a hadisin abu humaydin asa'idi na uku shine hadisin abdullahi bin al-qasim yana bayani wannan baya hadisin abu humaydin asa'idi yana cewa jalasna ila abdurrahman bin abza al-khuzai akwai sahabin annabi da ake kiransa abdurrahman bin abza abdurrahman ibn abza al-khuzai ya ce mana mun zauna tare da shi in ji abdullahi bin al-qasim faƙala sai ya ce mana ala urikum salata rasulillah ba kwa son in nuna muku sallar manzon Allah ƙala faƙulna bala muka ce muna so fa faƙama sai ya miƙe faƙabbara ya yi kabbara har harma sun makara'a ya yi karatu sun thumma ya yi ruku'i lokacin da ya yi ruku'i fawa a ya yadayhi ala rukbatayhi ya ɗora hannuwansa a kan gwiwoyinsa hatta a kaza kullu ubwin ma a ku? ya samu nutsuwa ta yadda kowane ƙashi kowace gaba ta riƙi marikinta kowace gaba ta riƙi marikinta ya riga ya nutsu a ruku'i din sai da ya gama sallah sai ce haka za salatu rasulillah haka sallar manzon Allah take hadisin yana cikin al-musnadul imami ahmad ya kawo shi bi isnadin hasan shi ma hadisin yana da kyau kaga wani sahabi shi ma ya ƙara bayani akan cewa idan manzon Allah zai yi ruku'u yana dora hannuwansa akan gwiwoyinsa ba a kama saman gwiwa ba ba a kama kasan gwiwa ba a ina akan gwiwoyinsa kaga an samu hadisin Abdurrahman ibn Abd al-Khuzai Ah, sannan na hudu shine hadisin abu abu mas'udin al-badri ana cewa ana siffanta sallar wannan sahabi idan zai yi sallah kana yufarriju baina asabihi idan yayin ruku'u ya dora hannuwansa akan guyoyi yana buɗe tsakanin yatsu kaji kuma wata siffa ko idan mutum ya ruku'u ya dora hannunsa akan gwiwa mai zai yi yufarriju baina asabihi zai bude tsakanin yatsunsa idan an ce zai bude ba kama yatsun za a damke ba budewa ake ya bude tsakanin yatsu ya dora hannu akan gwiwa a riwaya ta al-Imam Abu Dawud wacce tana cikin al-Musannaf da Ibn Abi Shayba ah, yana mujallaji na farko shafin 292 yana cewa haddathana waqi'u qala kana sufyanu yufarriju baina asabihi fi ar-ruku'i wa yadhummu fi as-sujud sufyanu thawri tabi'i ne idan zai yi sallah yana buɗe yatsunsa a ruku'u amma idan sujuda ne sai ya rufe ya matse kaga an samu bambanci ruku'u a buɗe sujuda a haɗe a matse wannan haka wannan tabi'i yake akwai eh, hujja ta biyar ita ce hadisin al-Imam al-Baihaqi eh, hadisin al-Harith bin Abdullah bin Isma'il bin Uqba ya zo da isnadi mai kyau wanda al-Imam al-Baihaqi yake magana a kansa kuma yana sahihu sunan abi dawud hadisin 809 sannan akwai hadisin abdullahi bin umar abdullahi bin umar ya ba da labari yana cewa ja'a rajulun min al-ansari ila nabiyillah wata rana muna zaune da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga wani mutum daga cikin musulman madina ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam min al-ansar fa qala ya rasulullah kalimatun as'aluka an hunna tu'allimani hunna na zo ne game da wasu kalmomi ina so ka karantar da ni ƙala sai manzon Allah ya ce ijili zauna abdullahi bin umar yake ba da labari mutumin ya zauna hatta ja a rajulun min sarƙifin ana nan shiru manzon Allah bai ce ba shi izini ya yi tambaya ba sai ga wani mutum kuma ya fito daga yankin ta'if yankin ta'ifa banu shi kuma da ya taho sai ce ya rasulullah kalimatun as'aluka an hunna tu'allimani hunna ina son wasu kalmomi ne ka karantar da ni game da su irin abin da wancan ya faɗa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yakan sanar da shi al'amari na gaibi lokacin da wannan na farko ya zo da tambaya mutumin madina ne ya rasulullah akwai wasu kalmomi waɗanda nake so ka karantar da ni game da su manzon Allah ya san cewa nan gaba akwai wanda zai zo da irin wannan tambaya maimakon ya mar bayani in ya tafi na biyu ya zo kuma kaga shi ma za a mar bayani ko tunda annabi Allah ya sanar da shi wani zai zo da irin wannan tambaya sai ce zauna yana zaune kamar annabi ya manta saboda Allah ya sanar da shi akwai mai zuwa da zai yi tambaya irin na wannan saboda haka yasa bai shi amfa ba ana jiran wancan ya zo wancan yana zuwa shi kuma ba dan gari bane mutumin ta'ifa ne mutumin yankin ta'if yana zuwa sai ya faɗi irin abin da wancan mutumin madina ya faɗa ya rasulullah kalimatun as'aluka an hunna ni hunna wasu kalmomi ne da nazo saboda ka karantar da ni game da su faqala sai manzon Allah yace sabaqakal ansari kaga mutumin madina din nan ya riga ka mutumin madina ya riga ka faqala al ansari shi wannan mutumin madina din sai yace innahu rajulun garib ya rasulullahi wannan bako ne yazo wa inna lil garibi haqqan shi ko baki yana bako yana da haƙƙi akan dan gari to tunda bako ne yazo fabda bihi ka fara bashi amsa fa aqbala ala saqafi sai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci shi wannan mutumi sai ya ce masa to in shi ita akhbartuka amma ji ita tas'alu in ka ga dama ka zaba ka zabi daya in ka ga dama kafin ma ka buɗe baki zan ma bayanin tambayan da ka zo da ita don haka ba sai ka wahala ba in ka ga dama wa in shi ita sa'alta ni fa akhbartuka in ko ka ga dama to sai in shiru kai kai tambayan sannan in baka amsa fa qala sai wannan bako yace ya rasulullah bal akhbirni amma ji'tu as'aluka na zaba ka bani labarin tambayar da nazo zan maka ba sai na ma karanta ta ba kala sai manzo Allah ya ce ji ita tas'aluni anir ruku'i was sujudi ka zo ne daga ta'if saboda ka min tambaya yanda ake ruku'u da kuma yanda ake sujuda wa salati wa sawmi da yanda ake sallah gaba ɗayanta da kuma azumi kala sai ce la wallazi ba'asaka bil haqqi ina rantsuwa da wanda ya aiko ka da addinin gaskiya ma akhfa'ata baka yi kuskure ba ba abin da ya kawo ni garin nan sai don ima tambaya akan abubuwa guda hudu din nan yaya ruku'u take yaya sujuda take ya ake sallah ya ake azumi shi kaga kenan ibadar gaba ɗaya dole sai kayi tambaya ba wai na ga ana yi bane inda na ga ana yi ne wannan balarabe da bai zo da garin su ba musamman ya taso saboda annabi ya karantar da shi yaya ake ruku'u yaya ake sujuda ma kana fi nafsi shay'an babu wani abu a raina illa wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace to ka saurara kaga za a bashi amsa amsar kuma ta wadatar mu mai tambaya na farko wanda ita ce hikimar da ta sa manzon Allah bai amsa ma wancan musulmi Madina ba yace mar zauna ijlis ka zauna saboda annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya gaya masa cewa akwai wani mai tambaya irin tashi yana zuwa kaga in ya zo sai a hada su a ba su amsa guda saboda haka sai ce fa idza raka'ata idan za ka yi ruku' fada rahataika ka dora tafukan hannuwanka summa farrij baina asabi'ik sannan ka raba tsakanin yatsunka kaga za ka raba tsakanin yatsunka wannan umarnin annabi ne ka dora hannunka akan gwiwarka ka kuma raba tsakanin yatsun karka haɗa su sun mamkus sannan ka jira hata ya akuza kullu udwin ma'akazahu sai kowace gaba ta riƙi mariƙinta ka nutsu a ruku'u sannan ka tashi wanda shine ruku'u wanda Allah ya maka umarni kai wa idza sajjata ita ko sujuda idan ka yi ta fa makkin jabhataka ka tabbatar da goshinka a ƙasa wala tanqur na kara kare zamanto wato kana bubbuga ƙasa da goshinka ne kawai ya zama ka tabbatar da goshin a ƙasa ka ɗau lokaci ka nutsu sannan ka ɗaga to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin abdullahi bin umar labarin da ya bamu din nan ya karantar da mu idan za a yi ruku'u ana bude tsakanin yatsu idan aka ɗora hannuwa akan guyoyi sannan hadisin rifa'atu bin rafi hadisin ba da ya taho ga manzo da ya taho masallaci ya sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi ya sake sallah hadisin farko da muka karanta a littafin bulugul mara, yana cewa rifa'atu bin rafi <clears throat> yana cewa lokacin da annabi yake karantar da wannan mutumi wanda ya yi sallah mara kyau annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa idza taqbalta alqibla idan ka fuskanci alqibla fakabbir sai kai kabbara wa qra bima shi'ta ka karanta abin da kaga dama fa idza aradta an tarka idan kayi nufin yin ruku'u faj'al rahataika ala rukbataika sai ka dora tafukan hannuwanka akan gwiwoyinka wa makkin lirku'ika ka tabbatar da su ga ruku'inka wato a samu nutsuwa tare da kai wannan yana cikin sahihu ibn hibban haka in ka duba littafin ibn hajar at-talqisul habir mujallad na uku shafin 367 da nasbur raya mujalladi na farko shafin 373 akwai kuma hadisin anas bin malik hadisin anas bin malik annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce ma anas ya bunayya ya kai dana ya kai ɗana kaga wannan ya gwada cewa dattijo yana iya kiran ɗan wani ɗansa ba laifi ba ne ya kai ɗana alhali anas ba ɗan annabi sallallahu alaihi wasallam ba ne na cikinsa idan raka'ata idan za ka yi ruku'u fa ba ka faika ala rukubate ka ka ɗora tafukan hannuwanka akan gwiwoyinka wa furuj bayna asabi'ika ka rarraba tsakanin yatsunka warfa yadayka an jambaika ka ɗaga hannuwanka daga sassan jikinka fa idza rafa'ta ra'saka min rukui idan ka dago kanka daga ruku'u fa kun li kulli ubwin mawdi'ahu ka tabbatar da kowace gaɓa ta koma mazauninta sai yace masa fa inna Allah la yanzuru yawmal illa man la yuqimu sulbahu fi ruku'ihi wa sujudihi saboda shi Allah a ranar alkiyama ba zai ma kalli wanda baya miƙar da bayansa a ruku'u da sujuda ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisin Anas bin Malik wanda yana silsilatu sahiha hadisi na 2536 da sahihu jami'i sahih hadisi na 7977 yana ya tabbata cikin hadisai masu yawa akwai hadisin sayyidina Ali Allah ya kara yarda manzon Allah yana cewa a ranar tashin kiyama musulmin da ya yi sallah baya miƙar da bayansa a ruku'u da sujuda Allah bai ma kallon shi idan aka ce Allah bai kallon mutum alama ce na cewa mutum ya samu mummunan makoma Allah ya kare saboda haka miƙar da baya a ruku'i sharaɗi ne miƙar da baya a ruku'u sharaɗi ne inna Allah la yanzuru yawmal qiyama ila man la yuqimu sulbahu fi ruku'ihi wa sujudi tunda aka ce Allah ba zai kalli wanda bai miƙar da bayansa ba kaga ya gwada miƙar da baya dole ne dole ka miƙar da bayanka a ruku'inka Ah, in ka duba littafin al'imam abdullah bin yusuf az-zailai ah, nasbur raya ah, mujalladi na farko shafi na 498 al-imam az-zailai yace ya'tamidu bi daihi ala rukbatayhi Mutum ya dogara da hannuwansa akan gwiwoyinsa ya gwada cewa duk karfin jikinka zai dawo kan hannuwan kaɗin nan lokacin da kai ruku ji wannan malami malamin hadisi ne babban malamin hadisi ne ya tamidu biyadaihi ala rukbatayhi ya dogara da hannuwansa akan guyoyinsa wa yufarrij baina asabihi ya bude tsakanin yatsunsa me hujja saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma'ana a asali labarin ya zo anas bin malik ya bada labari yake cewa kadima rasulullah almadina annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga makka ya dawo madina a lokacin da manzo ya dawo madina wa ana ma izin ibnu samani sinin shekaru na takwas da haihuwa iyakan shekaru na kenan fa zahabat bi ummi ilaihi sai mama na ta tafi da ni gare shi a wannan riwaya maman Anas ta dauke shi ta kai shi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam fa qalat ce masa ya rasulullah inna rijalal ansar wa nisa'ahum qad athafuka ya rasulullah mazan madina da matansu duk sun maka maraba an tare ka an baka gudunmawa walam ajid ma ushifuka illa ibni hadha ni ko ban samu abin da zan iya baka nawa taimako da shi ba sai dai wannan yaron kawai shine kadai nake da shi ba abin da zan iya baka saboda haka faqbalhu minni ka karbi yaron nan yakhdumuka ma shi'ita ya rika yi maka hidima tsawon rayuwarka tsawon lokacin da kaga dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya karbi Anas bin Malik shine Anas yace fa khadamtu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashirar sinin na yi hidima ga manzon Allah tsawon shekara goma shekara goma kaga kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu Anas bin Malik yana da shekara goma sha takwas a rayuwarsa saboda haka saurayi ne yana cikin waɗanda suka fi yawan hadisai domin me yana cikin ƙuruciyarsa ya ba da labari ya ce tsawon zaman da na yi da manzo falam ya buribni barbatan kaf bai taɓa duka na bulala guda ba sam walam ya subbani bai taba zagina ba walam ya abis fi wajihi bai taba daure min fuska ba fa zakarahu bi ya dauko labarin da tsawonsa wa zai yi haka in ba annabi muhammad ba ila an kala har je sai yace sun maƙala li to ya anin nabi sallallahu alaihi wasallam wata rana sai annabi yana karantar da ni yace mai ya bunayya ya kai dana idza raka'ata idan za ka yi ruku'u fa ba ka faika ala rukubatayka ka dora tafukanka akan gwiwoyinka wa frij yace wa afrij baina asabika ka buɗe tsakanin yatsunka warfa yadayka an jambayka ka buɗe uh, hannuwanka ka nisantar da su daga jikin sassanka uh, wannan shine hujjan al-imamu Ya yace don haka ya'tamidu ala biyadayhi ala rukubatayhi wa yufarriju baina asabihi liqawli nabi sallallahu alaihi wasallam li Anas bin Malik saboda manzon Allah ya gaya ma Anas bin Malik don haka ya zama ka'ida in kayi ruku'u ka ba da ƙarfinka gaba ɗaya akan gwiwarka sannan ka buɗe yatsun a wata riwaya yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Anas ya bunayya ta kaddamta ila salati ya kai dana idan ka tinkari sallah fastaqbil alqibla sai ka fuskanci alqibla warfa yadayka an jambaika ka buɗe hannuwanka ka nisantar da su daga sassan jikinka wa kabbir kai kabbara wa qra bima badalaka ka karanta abin da ya sawwaka gare ka wa idza raka'ata fa a yadayka ala rukbatayka idan kai ruku'u sai ka dora hannuwanka akan gwiwoyinka wa afrij baina asabika ka buɗe tsakanin yatsunka wa sabbih kuma kai tasbihi subhana rabbiyal azim kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta ma Anas yanda ake ruku'u yana karantar da shi saboda a hannunsa yake don haka al zailai a littafinsa nasbun raya ya ce wala yun dabu ila tafrij a ka ta sallah gaba ɗayanta babu inda ake son ka buɗe yatsunka illa fi hazihi hala sai a ruku'u kadai daga farkon sallah zuwa ƙarshen sallah babu inda ake so ka buɗe yatsunka sai a wannan hali in ji al'imamu zaila'i liyakuna amkana min al me yasa aka so ka bude yatsun saboda ka samu damar kama gwiwa ashe kaga ana rike gwiwa ka samu damar kama gwiwa wa ila dhammi eh, wala ila dhammi illa fi halati sujudi babu inda ake so mutum ya matse yatsunsa kuma a sallah sai dai a sujuda kaga kenan sujuda sai ta zama sabanin ruku'i wa fi ma wara'a zalika in banda ruku'u da sujuda yutraku alal ada an kyale ka ga yadda hannunka take an kyale ka ga al'adarka karka ce ina yaya yatsun mutum za su yi idan zai yi kabbara ko da yake bayanin sa yana tafi insha Allah ta'ala karka yi tambaya yaya yatsun mutum za su kasance idan misali yana zaman tahiya da sauransu al-imamu zailai yace wuri biyu ruku'u ana so ka bude yatsu sujuda ana so ka matsa yatsu sauran wurare na sallah yutraku al'ada ada an kyale ka ga yadda hannunka yake haka zaka bar shi ba wanda yake ka hada ba wanda yake ka matse uh, wa da yake abu asabi'ahu asfala min zalika sannan malamai suna cewa siffa na ruku'i na karshe shine ya tsunka su ka tabbata ya tsunka wato suna ainihin kan kwabirinka ka kama gwiwarka amma ya tsun sun gangaro kwabirinka ala saƙaihi banda ya zo cikin hadisin abu mas'ud uqbatu bin amrin al-badri da kuma riwaya ta afa bin sa'ib sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam kana yujafi wa yunad wa yunad wa yunahi mirfaqaihi an jambai wannan ya tabbata cikin siffan sallar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai masu yawa in ka duba sahihu ibn khuzaima da kuma littafin ibn hajar at-tafsir al-habir mujallal na uku shafin 381 ana son idan ka kama gwiwarka da yatsu yatsun naka su gangaro kan kwaburinka ka kama gwiwan yatsun su gangaro kan kwaburinka wannan shi ke baka ainihin damar kama gwiwan da kyau wato kenan ba wai za ka kama gwiwar taka kadai ka rike bane yatsun naka su gangaro ga ainihin kwaburinka wannan yana daga siffa ta sallar sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka duba sunan tirmidhi babu ma a annahu ya yadayhi an jambayhi fi ruku'i hadisin 260 al-imam tirmidhi yace wa huwa alladhi ikhtarahu ahlul ilmi abinda malamai suka zaba kenan kaf malaman sunna an yujafi ar-rajulu yadayhi an jambayhi fi ruku'i was sujudi idan mutum ruku'i yayi ya raba hannuwansa da jikinsa kar ya matse hannuwan ya buɗa su haka ma sujuda duk malaman sunna sun tabbatar kamar yadda al-Imam an-Nawawi shi ma ya faɗa a littafin sa Kitabul Majmu' Sharh al-Muhazzab قال العلماء والحكمة في استحباب مجافاة الرجل مرفقيه عن جنبيه في الركوع والسجود أنها أكمل في هيئة الصلاة وصورتها باك سامن cikar kamala ta sallah sai idan ka bude hannuwanka ba ka su a ba abinda malamai suka faɗa in dai kana son ka samu kamala cikakkiya ta sallah siffan sallar annabi to sai ka bude hannuwanka ya zama ba ka matse jikinka ba sai dai mu kiyaye sahu idan kana sahu dole za ka takaita amma idan kana sallah kai kaɗai za ka tsananta ka bude ah, wanda shi ne abin da ya taho a cikin littafin sunna haka in ka duba rubatu talibin wa muskin na al-imam nawawi a mujallar na farko shafi na 250 wannan shi yake nuna ainihin siffar ruku'i idan mutum ya yi ruku'u saɓanin haka to ruku'insa babu shakka tana iya lalacewa kamar yadda al-imam nawawi ya faɗa wa kana idza raka'a basata dhahrahu wa sawwahu manzon Allah idan yayin ruku'u yana daidaita bayansa yana daidaita bayansa wannan ma yazo cikin hadisin da muka karanta na hadisin Abu Humayd al-Sa'idi sahabban annabi sun bada labari da yawa an ce sun kai kamar mutum goma sayyidina Ali bin Abi Talib Anas bin Malik Abdullah bin Anas bin Abbas Abu Barzat al-Aslami da sauransu sun tabbatar da wannan siffa ta sallar annabi idan za ka yi sallah ka miƙar da bayanka akwai hadisin wabisa bin ma'bad hadisin wabisa bin ma'bad yana cewa ra'aitu rasulullah na ga manzon Allah yana sallah yusalli fa kana idza raka idan yayi ruku'u sawwa bahrahu yana daidaita bayansa hatta law subba alaihi alma'u lastaqarra da za a zuba ruwa ba zai gangara gaba ko baya ba ji wannan sahabi kuma hadisin yana sahihu sunan ibn majah hadisin 712 sahihu jami'i sagir hadisin 4732 da za a zuba ruwa ba zai gangara gaba ba zai gangara baya ba kaga zaka gane ainihin ruku'i na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam don haka hali akwai halaye da hannu ke samu a tsayuwar sallah lokacin da kake sallah kamar yadda wani malami da yake sharhin zadul ma'ad na ibn qayyim jawziya daga cikin malaman saudiya a sheikh salih alu sheikh yake magana cewa hannu yana da bayanai yadda ya tsuke kasancewa a tsayuwar sallah na daya inda raf'il daini litakbir lokacin kabbara akwai yadda ya tsuke kasancewa na biyu wabgul asabi inda alqiyam lokacin da zaka karanta fatiha da sura da sauransu akwai inda hannu ke kasancewa kaga yatsunka akwai inda aka ce ya kasance shine kai qablu ko kai wadu wanda shi ma bayanin sa yana tafi a cikin babin nan hali na uku idan kai ruku'u fa innahu yaqbibu rukubatayhi zai kama gwiwoyinsa bi da hannuwansa mufarrij tayil asabi ya zamanto ya bude yatsun kaga kidan mislul masiki ala rukubatayhi kamar dai ya kama gwiwoyin ne bi wannan shine yadda yatsu suke kasancewa a ruku'u sannan hali na hudu idan mutum ya sujuda nan kuma ba buɗe yatsun aka ce ba ya aka ce ya matse yatsun ya matse yatsunsa idan ya yi sujuda a ruku'u ya buɗe yatsun a sujuda ya matse sai ce hali na biyar bai na sajidataini idan mutum ya dago daga sujuda kafin ya sake komawa nan za ka bar hannunka yadda yake kamar yadda al-imamu zaila iya faɗa zaka dora ɗora hannuwanka kawai akan gwiwoyinka ba tare da ka matse ko ka buɗe yadda suke kawai zaka dora yadda al'adar ka take kamar da al zai zailai ya faɗa hali na shida shine idza jalasa fi tashahhud al-awwal idan mutum ya zauna zaman tahiya akwai yanda ya tsuke kasancewa hannun dama daban hannun hagu daban idan an aka je hali na bakwai shine tahiya na karshe bayan ka gama yana cewa a nan ma akwai yanda siffar hannunka ya kamata yatsunka su kasance don akwai da yawa mutanen da idan sun zo sallama sai kaga sun kada su yake cewa la wannan ya saba ma ainihin sunnar manzon Allah hannunka zai zauna yanda yake illa kawai a ruku'u ka bude a sujuda ka matse amma idan kana tahiya ka gama tahiya ba a ce ka daga ka kada su ba zaka bar su yanda suke wanda duka insha Allah ta'ala zamu karanta a hadisai da za su zo nan gaba insha Allah ta'ala Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa kuma Allah ya gafarta mana kuskure